وحقيقته وفضله wannan kashi namu na uku yana magana ne akan yin gaskiya da kuma menene hakikanin gaskiyar nan da kuma falalan gaskiya wato abubuwa guda uku kenan عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالصدق دلي إلى الله كدين جايين فإن الصدق يهدي إلى الجنة gaskiya tana shiryatarwa zuwa هيري دكا على هيري wa idan birra shi kuwa alkhairi ya hadi laljanna, aljanna na shiryatarwa zuwa ga aljanna wa ma yazalu rajulu yasduq mutum na nan ba zai gushe ba yana gaskiya namiji da mace wa ya taharra silika yana ƙoƙarin kintatan gaskiya a rayuwansa yana tatai yana tatai ba rana ɗaya ba ba rana biyu ba can wani lokaci wanda Allah ya ga dama ya kalle shi da abin nan hatta ya tuba inda Allah ya siddiqa har Allah ya rubuta shi mai gaskiya a wurinsa shi kenan wannan ya samu wanda ya zama ya zama ke na Allah ya riga ya yarda ya samu saitin rayuwansa gaba daya tunanin sako tunanin kaza duk zai bar abin da kansa gaskiya da daɗin fari amma na da wuyan yi a mu'amala mutum na son a yi masa gaskiya amma shi baya son yi gaskiya ana fara zubawa yanzu to zai fashe to a yi afuwa ai a yi haƙuri don Allah bai wana da ya ɗan ɗaga masa kafa amma shi zai ɗaga ƙafa in na shi ne ba ɗaga ƙafa ba sai ce yi eh, gaskiya na an yi gaskiya amma shi kuma bai san a yi gaskiya a kansa ko zama aka yi aka shirya tsarin da aka shirya ne eh, mun ji a shirin da aka yi ya yi kyau amma ne a yi min da uzuri kai kaɗai kana da uzuri duk sauran jama'a su ba su da uzuri sai kai قال بشير الحافي من عمل الله بالصدق استوحش من النار wanda duk yi mu'amala da Allah da gaskiya ya riƙe gaskiya to sai ya samu mashkiloli daga mutane kalman guda biyu ne harfi eh, uku sadon dalon kafu amma in dai ka rike gaskiya ku ko zamu matsala da mutane in ka ɗauki gaskiya kana aiwatar da ita a komai to har a gidan ku kai ka samu matsala ba gidan ku ba yan kai gidan ku shi shi har a gidan ka. ko na zo ne za ku kai a gidan ku za ka samu matsala to shi ma mai gidan a gidansa sai ya samu matsala in ce har zai yi gaskiya sai an dangana ka da baka da mutunci mun mutunci a wurin mutane ƙarya ya yi laifi ka ce ba komai ba an yi mutunci kowa ga abin da aka tsara za a aikata amma shi an zo kan ya ce to ai ni kun san ne yi abin afuwa ni babba ne ai ya abin da za a duba ya kamata a duba ai malam ne yi masu ai shi yaran malam kowane da malam wannan ya kamata a tsada kafa yaran shugaba ne a tsada kafa a yaran alaji ne mu'uzamin ayyukan da su shi yake yi to a ɗaga masa kafa ba ku shi kenan kun haka duk inda zan ake za a tsallake wane banda wane to kawai muskila ta faru واعلم أن لفظ الصدق يستعمل في معاني وأن اللفظ نقفكيا أنا أمفاني دشي معنوني داما كنا معاني أحدها الصدق في القول gaskiya a magana sai ya faɗi abu yadda ya على كل عبد dole ne a kan kowanne bawa an yi hafi da da tsare lafazinsa ba duk abin da ka ji ba ka faɗi wala ya takallamu illa bisa dake ba zai yi magana ba sai da gaskiya idon ka ya gani ko kunnen ka ya ji ko kai ka aikata wasu da bil lisani huwa asharu anwa'is dake gaskiya ainihin me yake da suna a harshe shine fitin bangarorin gaskiya wa azhariha sai abin da ke bani mamaki a laraba su har a jahiliyarsu Allah ya musu guda ba a kariya zai ba mu sani ba yanzu su ba ko an riga an bata su kamar yadda aka bata mu kaga an ne koyo ba ma magana mutum yana kallon halatta a cikin ba zai ba ka duba wanda annabi karbe ta kuri a hannunsa ya yi duk abin da zai zai kashe annabi ya tabbatar kisan annabi zai takobin nan cikin yi ikon da dawa nan annabi ya ta kuma yanzu fa yana dawa zai kare kai shi Allah kuma Allah ya kare shi shi kuma annabi da kita kai kai kuma ke kare ka sai shi ka zamo fiyayyen mai kaga in wani ya zai ce ni ma Allah kuma kare yake baya tare da Allah Allah ne zo yake ka zo ka kashe ni ya tsaya a matsayinsa annabi ke maza yanzu zan kyale ka ka yadda ba abin bautan gaske sai Allah ni ka yadda manzo ne daga Allah bisha ba zan yi ba ya san mutuwa zai annabin nan ba wurin magana sai ka dinga ganin kaman ba a san ba kewaye da shi dakarun sa ne ta kwana dan talukin nan an ce a cinye shi wani ba zai samu loma daya ba haƙƙashinsa sai sun duke sun cinye sau da ka ce ki a shi ba zai musulunta ba gaskiya shi ba zan bi ba ya kashe dai ko ka kashe ni ko ka kyale amma zan maka alƙawari ɗaya kawai da yau ba zan ƙara faɗa da kai ba kuma ban sake haɗa kai da wasu da za su yi faɗa da kai shi ne zan yi ma sai ce masa sau da sabon gaskiyarsa ta fitar da shi kuma annabi irin abin nan sai yanzu magana ce ta haɓa ya ma za a yi yi abin nan tare da kai ai na gaskata na gaskata na gaskata kuma ka yi al'umman da ba ta kai haka babban magana musulunci yau mu ƙarya ba'i ma ƙarya ubansa ya ma ƙarya uwarsa ta ma ƙarya malami ƙarya ɗalibai ƙarya sarakuna ƙarya talakawa ƙarya ƙarya kan ƙarya sau ƙarya sai na za a samu nasara jikunkunan ne yake sallan amma zuciya ba ta sallan jiki ne ke tsoron Allah da baki da harshen ne mai tsoron Allah amma zuciyar babu tsoron Allah cikin cin amana ya zama menene kaman abinci shiryayyen abinci za ka tsako sai mai ta zama mu haka a rushe mu tsara ya watsa mu tara ya watse da ba abin da ke tsarawa to a magana kafin a zo aiki wala ya takallamu illa bisa dake mutum ya zan ba zai yi magana ba sai da gaskiya wasu bil lisani gaskiya a rashe huwa asharu anwa'is sidiki wa azharu hana koma baya ku wayan bagi ya kamata anan ba ana ya waje ba an ya tarita anil ma'aridi mutum ya kiyayi Eh, dungu ba ku mugun abu ne ainihin eh, hila har hila mutum ya da hila tun da wata kadada ce idan ba mai tsoron Allah ba sai ka ga ta hila ya dinga zamba wa mutane kariya ko yanka mutane kariya da sunan hila wannan hila ba a hila sai inda mutum ya ga a kashe shi nan ne ya halatta a hila tunda anan ma ya ma halatta ya ma mutu yi domin illa man ha, wa qalbuhu mutma'innun bil iman wani misali na ce maka imam muhammad irin hilar da wanda kuwa ifi sanin ta ko bai fa aka aje aka tara gari ba ko takobi ba ta kubba. sun da soja sun hallara yan sanda sun hallara mayaka sun hallara shugaban kasa ya zo ya zauna imamu ahmad sai ya zo ya ce alkur'ani ba maganar allah ne ba alkur'ani rancen allah ne shi ne haike to ƙura'an taurata injil zabur nan halittun allah ne kuwa ya gani yanzu hilolin da muke kaya ne za ka saya a wurin mutum ke ko a kwanan ba haka ake sayar da shi ba shi ko yana nufin yadda ka saya nan ya saka bai kai haka ba kan hmm? to wannan abun to ko a ona can ba haka ake ba ta haka ba nufi ba kai niyyar tsaye ba da mutum ya zai ya tara na shi to nawa kuka sayo shi kara ma riba to na kara kaza karshen sai da na ce to dan kara karan da da yake sai ni bayan ya gama gabza ya gama takaka nan tsofaffin hiloli ne na san a yanzu akwai na zamani tunda a kullum kwanda ƙara sharrin ake na wuya Allah ya kace da dukkan su an haɗu ne a kan cin dukiyar mutane da hatsari to ya rabu da hila akan yi hila idan aka halatta nan aka halatta halatta hila ma'ari bisa ana yin ta ne a wuri uku a yaƙi ko sulhi eh ko ake ɗauka sasantawa hila ne aka yi shi ma ba kariya aka yi ba a haka nan eh, masu eh, tsakanin miji da mata hila ne amma ma wannan ka duba tsakanin kila wannan ma gano kama sai da ya kace kariya. wancan kuma ka aka gani ana yin hila saboda informa informa na zaune cikin mu nan ka zo ka zauna ka ce to insha Allah yanzu da abin da za a yi jirgin sama na ya zo daga Kano ya zo yana nan a yabu da ni yanzu in an gama karatun nan littafi da kake jira a kare kama hanyar Kano don ba sa ba sai mu ji labari ana cakka miliyan ɗari to za ku dole ka yi hina shi da hakka yanda za ka fa da menene da ka fa ka zo da tarihi da tafan ka ka ana karatu ka tashi ka fita saboda dai a nan dai yi kowa ya san ba za a bar ma littafi ya fita nan fa ya fita nan ɗan ya fita nan karshen da ta ba littafin fa ya bari kyauta mafi ta fa mishi ya haɗa littafin a sa a jikin shi alheri in foman nan suna nan a mata suna nan a mata shi da wanda kake zaton nan ba za ne suke abin nan a ashe wata mata ce can take kallon ka so ka dole yanzu kaga ya zo sun ciki to wannan irin wannan hila a wannan zamanin ya halatta don na faɗi wannan ai akwai jukun hila wannan wanda na faɗi ya yi saya sai ka nemi wani tun da an riga an ji shi sau da kanan ba a yawaita misalai a basu ya haka a je a cika wata fiya haka sannan ka koma ga Allah ka roƙi Allah ka roƙi Allah ka roƙi Allah kuma ka yi ɓadda sawu a su aiki wannan cuta ne kasuwanci ila bi tarabi da yadda ba a hila ba kawai kai a kasuwanci tunda ai yaudara ne wannan mutum zai baka amana yan kaje yan kaje yan kaje ka je za ka sayo bokiti a kasuwa ka kalle ka wani almajiri sai almajiri ne ko daga masallaci ka daga masallaci ne daga gari kaza ta zai da gari kaza ya ɗauki wannan bokiti ya aje ya ɗauki wannan ya aje ya haɗa ki ɗauki wannan ana sai da shi ɗari uku sai ce maka ba da dubu ɗaya ba komai ba komai ba komai ai dai ba za a baka kyauta da kawai suke don samu na ka zai na ce kai na samu na wayo an same ka hmm? da in ya zo yana ce maka daga masallaci ka ce ba abin da dami ka da masallaci ne ba na zo masallaci don Allah na zo ba saboda kai na zo masallaci ba ka zo ne sai bokiti an ba ka sai mun kara gaba kai wannan ma ya kamata wanda ki tambaye ka wai kai dan masallaci ne da aka ta kaya wurin sa yankakka zai kayan masallaci ma an yanke ka yaya wannan abun masallaci za ku kawa ce ya ha ta ke kuma ko in kawo ba ya a yi shi biki keke da keke kada a cutar da zai to kada ya ka bi binciko duka kudinsa ya yi ya yi ciko ya Allah an son cuce ni su da Allah eh, in an cuce ni ba haka yake ba har yanzu Allah kana gani ka saka mu za ga gafa وينبغي أن يتحرز عن المعارض ya ba, mutum ya kiyaye yawan hila ba a yi hila don a yi yaudara ba fa inna ha ta janishul karim tana jin sanceceniyar ƙarya illa an tumassal hajata ilaiha sai in bukata ta zama masu a takaice dai bai kamata a koyar da jahilai hila ba tasu ma ya kamata a ƙata ta ce to wannan cuta kuke بلنتنا چې موږ غاډه راځي لبا اتضيها المصلحة عند مصلحة تضمد دولي في بعض الأحوال شما باقوة جواء ثورة مريج إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد قضوة ورى بغيرها إننا نفهم فتاياك يكم قوي دونياك يكم فكي دونياك بعدهم قومي بصبو دا انفوما ba wai yau aka fara informa ba wannan informa da kaddu ne suna cikin jama'a suna jin annabi ya da shirya fada na ga ya kai uku ko ana uku ne aka canza wasu lobi ya isa dole in ana zaune abu dole ya da shugabanci in aka shirya sai abu ya watsa idan aka shirya sai abu ya fashe wannan kawai sai ce wane wane wane wane ko zo zan ake ku suka miƙe ki ko ɗaya wadawakin da waki? dawaki ba su ɗan gudan da zuwa suka shiga takarda ko nan ku yi tafiyan kwana uku kwana kaza in kuka je sannan ku buɗe takarda su ma ba su san inda za a ba illa ya kace an ce su yi kaza ga da ka abu ɗame a ciki kuma ga ga amana me kake zato An kai ne sai ka koma kalaika annabi ne fa ba irin wasiƙan mutallammisi ne ba ko mutallammisi ne aka ce maka annabi ya ce jiwo ja ka wuri kaza ka ce ka ya kamata ka tafi ya waje baka ta kace so tun da kanka annabi ya ce a kashe ni kashe ni shine maslaha ka je kawai ka bada kanka a kashe sadaka na ce ga takarda ana tafiya ko suka yi wannan tafiyan da yake su ma su ne hatta wani ma ya fita a cikin su da kawarsa ba za mu jira ka ba tun da nabi ya ba mu wani kai zauna tana da lalura suna zuwa inda wurin yake suka buɗe da sai su ga ku je ku nemo mana labarin matafiya su mutu kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza suka duba inda za su kalla haka sai ga matafiya amma mu ba mu da su wani a nan ne yake ta a bashi hikima da sirrin abun da wani a hudu ba ne zai ce a gaya masa mafuta a nan a hudu ba za a gaya maka mafuta in na ka faɗi mata mafutan a nan wurin to kai baka san mafutan ba da ka san mafutan da ba za ka iya mafaɗi ba baka san ma menene hanyar da za ta yi sama haka nan idan arada gazwatan warra bi ghairiha bi alla yantahi al khabaru don kada labari ya kai ila al'ada wa yatahayyau da qitalihi bi shirin ya kansa so shirin taransa wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama laysa bi kadhibin man aslaha bayna sayyi ba mai ƙarya ne ba wanda ya sasanta tsakanin mutum biyu duk da ba fa ƙarya mutum zai yanka ba a hila hila za ka faɗi wata kalma ƙaribin zahirun zairun wata wa ba idon hafiyun wal muradu in ji masu tsaga wane da wane sun saba ke sai ran nan fa kai wane yi na dama ya kan na dama dole yi mutum zai na dama dai kuka faɗa da mutum a kai na dama imma nadama mai kisa ba ko Allah ba wa imma nadama mai kisa ma haka ya ka tsaya ka fara masa wa imma da menene dole kalma ce za ta za ta ga wannan kila kusa kusa abun da za a gano mutumin da yayi nadama da ya sani fa da ba shi ai ka san shi ne halin sa ba halin sa ne wani lokaci ai ka san shi fushi gare shi irin wannan rabuwa da shi ake gama fushin sa kai kai maza ka zo ka zama ke ce wani ba duk tsaye yi da dama abin sai ka ga wancan ya zo kusa wannan ya zo kusa in an yi a yana sallama ke ce wani ba a kin kawa kai ne kaza ce wani kai ma ai kai ne kaza so shi kana zuwa wuce hila ne ake yi ba asalin da an yi yanka karya ba bai eh, na isinai ne. Fasa da ya fita alkhairi, au nan ma khairan. haka nan kuma kuna wacce hila ce ta tsakanin miji da mata ba ƙarya ne mutum zai je wa mata ba ita ma mata ba karya za ta yanka mijinta ba a'a Kuwa ina da hilar da zai iya yi wa abin da ƙasa, in ka za ka tafi ka sayo a tamfar dubu ɗaya ka ce dubu hamsin kenan irin wannan a tamfar. can ma wajen sayarwar sun ƙare to karshen ta ba ta katama da kai saukoki sai wannan a tamfa ana samun ta a dubu ɗaya ma akwai rigi don ta ɗauki wannan ta atamfa sai ta je tana nuna kawai wannan a atamfa dubu hamsin isa ya ke wannan ɗin to ni ina da wannan zan ma rage bishe dubu ɗaya to ka ga wannan mutum ya zama dolo da isa za ka ji ma tana cewa za ba su iya ciniki ba ka ga wannan aka jawa maza hila sai dai wanda kai ka san yadda zaka hila ka hila ba ta da adadi to ita ma ko bai kamata ta yanka ma gariya ba ita ma ta san hilan da za ta yi a tsakanin ku ka ɗauka an yi wahala nan kwashe ma ba a koyi ba abin ma yana je tun jiya ya mudi an yura'iya ma'anar sadiki ya kamar labariya a hila a kirkira labarin bai kamata ba bai kamata ba a koyarwa mutum a ladabi da yi amfani da tatsuniya kai amfani da kaza ana koyar da ake kirkirarren labari a kirkirar labari akwai a masa ce lokaci da man ce kamar irin mukama da sauran irin tafa an yi wani kaza kaza kaza wani malami ya ce yi kaza menene menene yayi kaza saboda A wannan da a filiyan ce shi da yanzu ka rubi abubuwan da sauran ta ce ce duk abin da ka ne a lissafi na ni na kirkira shi da ni ne mai kaza ga kuma ɗalibi na wanda duk inda suka je za ga sun haɗu wani sun haɗu suka zama amana lalata su ya ce wani kai ne kan kafa gehe su sake gaba su sake haɗuwa a wani wurin wannan dama tun farko an faɗi a duga ne a kan yi haka saboda waƙoƙi saboda gwada fasaha saboda kaza amma maganan wa'azi ka zo da wata hila da wani mene da wani yara su ana son a nuna musu gaskiya duran da yaro ya gano ka yi masa ƙarya to ka ya zube tunda shi bai iya bambance tsakanin hila da ƙarya ma to kawai tun da mutane ba tsoron su ake je ba za a faɗa musu gaskiya da gaskiya Nam. da yi a'a kada kama da wani Tun da muna da fararu akwai fararru ru'ayi in dai mutum na son ba da tarbiyya da ba da haka yanzu ba ga irin a ash'arul din na najar ai duka abun ya hauku ga baitoci ga ba ga yaran da za a buga misali da su yanzu kana son ka zuga samari ka menene din samari ba sai ka ɗauko musu labarin musu abba eh, ana ɗauko musu abu yanzu yaran ana ce musu za da yaro ya fara tsima ya fara tsima ha ya za a yi kaza kaza kaza wallahi ne ke kaza sai ya je ya kasa muna da irin su ga sunan wa'anda suka yi kasa, in kana son ka sa wa yara ta sai ka dubi yara su kashe fa guda yara kanana kanana yan sha ana shiga faɗan badar suka juya suka ce suka samu wani dattijo wannan a gefe wannan a gefe sa yana ta bafa ko baba ce ka san abu jihar ka san abu jihar ce na kashi shi da fije yana shi ce za a zauna nan yaro nan yaro a matsayi na mayaki in zauna cikin yan yara yana shirin zai canza gu sai wannan dan garbin yaro ke cikin masa ba ce haka abuja ce na san shi kake sa, me haɗa ku da shi na kike neman aurensa sai yake na ji an ce yana san manzon Allah na rantse ma da Allah in na gan shi da ido na ka nuna min shi inuwa ta ba za ta rabu da ɗaya ba sai dai ɗaya shiga ce yaro babba ne kai tsayana ɗayan ma sai ya taɓa shi ɗayan bai gani ba a ba ka san abu jihar mai haɗa ƙarshe ne za ka yi masa ce na ji labari ina zargin annabi ya ce mutuncin annabi idan na gan shi to me za ka ike in na gan shi ido na idonsa to sai dai ɗayan mu mutu ko ya mutu ko in mutu ɗan yara ne ana kwatakin tafiya malam sai da arnan ya danno ya danna ya yi nan ya rugu can ya fasa nan ana jin sarki sai ke ga mutumin kusa kafin yin rufe baki ɗaya kai dama wancan ta hagunsa wannan ya lafta masa takobi ta nan wannan ya tare ta nan biyo kafa hijira ya faɗi suka zo duk gudu manzon Allah mun kashe Abu ayan dan Abuja Jahal ya ga abun da aka ba masa dama baya kile a cikin mayaka sai da hada da irin su Khalid dan yan do uban daga nan dan nan da ya ga uban sa kafa ya haukace ya biyo ɗayan yi lafta masa takobi a hannu hannun ya tsinke jijiya ta rike wannan yaron kawai da ya ga hannun ya yi masa ya ɓamfa ya sa kafa ya saka hannun ya tsinka hannun ya ci gaba da yaki wannan bai isa ba me kai ka ga yin ƙarya ga gaskiya yau idan mota ta rufe da kwa da yatsanta mana sai ka tsari mota fa a ce mota rabin yatsanka na ce a buga mutum zaka ji ma ya ihu tukuna idan aka bude motan aka yi abin da zaga wanda ya tafi kasa ya lalata ya za ka da wancan yaro wanda aka yi fara hannunsa bai ƙarasa bai sa ya tashi hannun ya tsinke ke kayi ta bakin wani yaro ya ce wai kuma musulmai ne su wayan su suka yi musulunci musuluncin da muke su suka isa da musulunci da jinin su da jarun takan su da tsara arabu da kakan su aka fara da musulunci muna da kayan tarihi gashi nan na karantarwa sai kagaji ɗan shekara kaza aka kawo maka mace eh, ta tamce ta yi kaza ta yi kaza ka ga wata ta sa ɗanta ta horar da shi ka dubi irin su zubairu bin kai damar ta kuma kuma na manta na manta karatu riki da yawancin da ya kawo ne magana abin nan da sufairu bin awar ba ta horar da shi gungun annabi ta bashi training shi ne wanda har yi gama a duniya bai taɓa gaba da gaba da mutum da bai kai shi da gaba ba ta ba shi ne wanda da hannu da hannu ya kashe kafiri ɗari masu ɗari ɗari na jin su uku ne ko su hudu na manta ɗari ana duk wanda ya kashe kafiri ba wai a cikin yaƙi ya kwace ne ba an caɓe kawai ba da wuta ake ta kwana ba wani ba a gaba da gaba ka ajiye makamin shi ma aje makamin duk mu hutar da yaran mu mu zo mu yi ba yaran mu sai kallo to ha ba ai du cikin mu cikin muke da jaruman da ba a yi a duniya ba a isa a duniya ba in kana son ka koya musu shiga hadari ba tare da abin da ba na za akwai wanda kamar misali irin masallacin nan da zai da rufe kofa sun da ya fara kashewa shi kashi da dakaru ana miki ya ja kofa shi da ciki da ya shiga ciki sai ya sa ta kasa su ne ya kamata su sa sakata mm. amma shi sa sakata ganganci kake ji ya shiga cike ana kallon kamar wasa ya sa sakata wai kawane fita ya ku fara ɓallawa ana ɓallawa ina ɓallawa ana ɓallawa ina ɓallawa tamfan faɗa ne faɗa Yaran na kusa suka neme shi ba su gan shi ba suka juya su kai haka kawai suka ga wani katon wurin wurin daki wanda yake katon su so suka ji ihu ake kawai ake kai kada fa oganmu da ya ciki suka hauta sama suka ogan su an yanka shi a ciki amma ya bar gawawaki ya rike cikin yana fasa gano da duk muna da wannan musulunci yaushe za ka je da hikaya malam ba muna filin abin nan ba magana hikaya in kuma kyauta ce idan zuciya ne misalin tana son ka koya wa yara zuciyar su rike kansu ka dubi ulul himma mutum ne ya mutu aka raba gado aka raba abin da aka raba abin sai ya ga wani ɗan da suke ƴaƴansa wa da sannu Allah ya ci ko Allah ya ga kai a wurin wa aka bakka ikan da shi sai ni ne za a bari a wurin wani ai sai zai kace wa aka bar min sabuna na ba su ke ni ne za a ce a bar ni a wurin wani zai ci da ni shayar da ni sai dai a ce wa aka bar min daga ƙarnina dawa dawa aka baka wanda kake ɗaukar nauyinsu malam ga muna muke da misalai duk duniya babu mai sabba masu misalin jikin da ta jaron da kare musulmai Allah ya kace lissafan mu an jamfare su suna kan laburare an jirge su yi sama ake ta kokkona su ake ta abubuwan da hanyar da za a kasar da su koyan bugi an yura iya ma'anar sadiqa ya kamata mu kai kiyaye ma'anan gaskiya fi alfazihi ala kudurarsa tun magana da mutum zai faɗi ya tabbatar da magana na haka allati yunaji biha rabba ka kauli ɗan magana da ka yi tsakanin ta Allah ya kamata ka yi gaskiya wajjata wajhi lil ladhi fatara samawati wal ba ya kamata da gaske na fiskantar da fiska na zuwa ga wanda ya halicce sama da kafa shin gaskiya ne ka fuskantar da fitan naka kana nan tsakanin wayonka da dubarbarunka da menene da da yaudararka da menene ka kai fa za ka buɗe baki ke na fuskantar da fiskana kai mu akwai mutum da yake ya ba da rayuwarsa ga addinin musulunci a ce zo kai kaza ah, yanzu na da uzuri ka ba da rayuwarka ga Allah ka sallama wa Allah rayuwarka ka sallama wa addini musulunci rayuwanka to ga ayyuka da'awa wannan ana ce mutum na kai ce in babu da'awa babu da'awa ta karanta da mutane ba kawai kaza shi ne kaza kaza shi ne kaza na shi ne kaza sai an biya ka ina ba da rayuwar da kai kullum mutum na iyaka na abudu wa iyaka na sta'inu in ka duba ta ina hidima wa dukiyarsa ne yana bautan hawan shi ne yana bautan duniya ne haikan wannan karya ai ta kai karya ka kalli Allah kaman fa kana ganin sa ganin sa ka ka tarahu iyyaka Allah kai kai nake wada alhali kuma ba haka ke ba wanda kake wa ɗan ta ba Allah suna da yawa kai ƙarshen ta matakka masu shiri in ka shiryo ka za matakka ta ce ba haka za a yi ba na matan za ka bi na iya kana budunka makare ce rika sai dai Allah ka shirya da mu mun shiga iya wuya da mutum ya tsakaninsa da Allah ya daina yi wa Allah ƙarya ma'ana ba ana ce yanzu na daina karanta iyaka na abudu na da alƙalin take gyarawa za ka yi yadda kake iyaka na da ka zama haka in ka ce wajjatu wajhi lillazi fa tun ka zama haka ka rabu da duniyan ka rabu da ranka hawanka ka rabu da ranka ka rabu da yan kenan huku hudu ne abun dole ka tsaya tsayin daka wajhatu da zai fatsara samawati wal ard ya zama haka daga gaske fa in kana qalbuhu munfarifan idan zuciyarsa ta bar anillahi mashgulan bi dunya fa huwa Ta kadibun nan za a tsaya mu dau